بالله بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترون الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يستهزئ فتيلا انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالسر والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس كَثِيرًا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna headquarter izala ta ƙasa utako birnin tarayya abuja ba don kome ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci na yi mamaki kwarai da gaske jiya shugaban kungiyar izala na Najeriya baki daya fadilatu sheikh imam dr abdullahi balalau ya sauka a garin Kano domin taro na kokas na kungiyar na ƙasa da za a yi wanda aka gabatar da taimakon Allah jiya har karfe ɗaya na dare manya-manyan hafsoshin kungiyar a mataki na ƙasa duk wani oga da boss a ƙungiyar izala suna cikin garin kano an yi taro kan matsaloli da suka shafi musulunci da da'awa a najeriya da ma ma'afirka baki daya wanda shugaba ya jagoranci taron a lokacin da muke wajen wannan taro nake cewa shugaba tun daga tafiya muna da ita a gabanmu la'akari da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa bai kamata mu wuce ba ɗan bayan izala saƙo ba shugaba ya ce to ai wannan daidai ne ajiyar da maraice na kira sa na shugaba malam Musa na ce faɗawa wa 'yan kwamitin masallaci a ɗan sanar yau za mu shigo yin Allah yarda in mun shigo kuma za mu ɗan aje zango a ofis a ɗan ba da saƙo kamin mu wuce to gaskiyar magana ba taro irin wannan na ɗauka zan zo na tamu ba domin tunanin lakcar ma jiya bai mane aka yi ta kuma daga lokacin ne aka ba da sanarwar kuma na fi tsammanin ma ta hanyar social media ne aka yi posting amma sai na zo na samu matasa 'yan ko suna ko kafar katako sun yi cincirin a wannan wuri da shugaba ina ƙara taya ka murna Allah ya yi wa rayuwarka albarka wato babu lokacin da ya zama akwai bukata a ci gaba da farakar da jama'a musamman matasa saboda kada a jefa su cikin halaka kamar wannan lokaci da muke ciki ban ɗauka gurɓacewar al'ummar ta kai haka ba idan fitsari ya taɓa tufafi sai a ƙaga sai a samo ruwa ko sai a wanke to yanzu fitsarin ya shiga cikin ruwan ne shi kuma ruwan mai za mu samu mu wanke shi ban sani ba ko kun gane karatu idan al'umma ta shiga halin gagane kayi tarbiyyarta ta gurbace suwa za su zo su mata waje su gyara malamai to ya zama da kuma yanzu Bala'i har ya shigo cikin malaman to su kuma wane ne zai zo gyara su ruwan da shi yake wanke na jasa yanzu ruwan ne jasa ta shiga ce wato 'yan siyasa tun ciki wata ramadan nake faɗakar da ku sai kun yi tsantsan da su tun da aka shigo wannan shekarar na yi wata lakta a katsina na ce ku yi taka tsantsan wannan shekarar ta fada da malamai ce ta bata malamai ce shekara ce da duk yadda za a yi sai an zubar da mutuncin malamai abinda za a yi kuma malaman nan ko mun ki ko mun so su ne mafi alkhairi da suka saura a bayan ƙasa su ne khairul bariya ko mun ki ko mun so su ne Allah ya bada shaida yace idan akwai sauran masu tsoron sa a bayan ƙasa to su ne a cikin su ake samu ko mun ki ko mun so malaman nan su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kalifofinsa ne bayan rayuwarsa kenan a dukkan yanayin al'umma da ta samu kanta a ciki a sector na malamai nan ne ake so a samu dama-dama idan aka samu daman ɓata malamai to al'umma ana iya jefa ta kowace irin musifa don waɗanda dama za su ja aya da hadisi su tare su ne malaman shi ko malami idan mutuncinsa ya zube bai zuba shi kadai shi ke cewa ƙalar lahu ƙalar lahi to sanda mutuncinsa zai zube da na ƙalar lahu da na ƙalar rasulullahi za su zuba in ya ja aya sai ka ga an ga gargarin aya da daraja saboda shi ana masa kallon bai kai ba in ya ja hadisi sai a gagargarin hadisin da daraja a gagargarin ma maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam yana jan hadisi ana umar da kewa ke sauraron wane shi fa hadisi ya ja to mabarnata da yan banza in sun samu wanda bukatar su ta kammala biya to amma duk irin turarin da nake da shi ya takaita da za a amfani da 'yan midiya ne da 'yan social media da 'yan siyasa da 'yan kafar kajarinka da 'yan bakinka ya kwace ka da 'yan da 'yan da 'yan da 'yan da 'yan su ne muke tunanin zai amfani ba mu ɗauka malamai za su iya lalacewa lalacewa da ɗan siyasa zai ɗauke su kwangila ya sa su yi a takin mutuncin malamai ba wallahi ban taba tunanin akwai ran da lalace malami zai iya lalacewa to wannan yasa din ba dan siyasa ya bashi kuɗi ko mai ce masa kaza zaka faɗa su ne ba mu suke yi ba za su ga tsiya kun abin da zai baku mamaki duk abubuwan da kuka ji an yada din nan wayanda suka fara yada su 'yan siyasa ne waɗanda suka fara turo mun in mutu ya turo mun zai ce wane ne ya turo mashi sai ya ji wani ƙasur gumin ɗan siyasa ne wani ma ya ce wane ne ya turo mashi a lokacin abun ba ma gaishe a social media ba ana yada shi ne ta hanyar whatsapp ba a yi posting ba amma da yake su suka saka su tun wannan lokaci ya riga an kai musu result ɗin kuɗinsu da suka biya sun fara tura wa jama'a to wannan ya nuna kenan akwai bukatar dole malaman mu ji hankali su da almajiran da mu almajiran almajiran malaman wannan mimbari da ake magana a kansa mimbari ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mimbarin zagi da cin mutuncin jama'a bane kuma da ku 'yan siyasan da kuke ɗaukar nauyin a cin zarafin mutane masu mutunci da waɗanda ake ɗaukar nauyin nasu su je su aikata wato kuna dasa wani bala'i ne da ba san ƙarshensa ba me nake nufi da kuna dasa bala'i da ba san ƙarshensa ba siyasa ba dainawa za a yi ba yadda kai yi amfani da wasu domin a ci mutuncin wasu a siyasance ko ‘yan uwanka ‘yan siyasa ko wasu manyan dattawan ƙasa ka ga bari ka ci mutuncinsu ko wasu manyan sarakuna bari ka ci zarafinsu ko wasu manyan malamai bari ka amfani da wannan damar ka ci zarafinsu to nan gaba wani shi ma da irin wa'annan zai yi amfani ya yi mai ya ci zarafinka ba tare da magana za ta ƙare ba ku kalli yau yadda arewacin najeriya muka kasance nan musulunci ya fi ƙarfi nan al'adu da jarkatu suka fi ƙarfi yau an waye gari ko babu inda ya lalace kamar nan saboda me ka shiga social media ina so ka gano min wani mutum daga kudu kudu ko kudu ta gabar ko kudu ta kudu ko kudu ta arewa matashi yaro karami da zai zauna bai da aikin yi sai dai ya dubi manya-manyan dattawan al'ummata ya musu zagin da ya ga dama in ban da arewacin najeriya ina ke samun wannan ina ke samun wannan sai a ina sai a nan arewa yaro karami ya kalli dattijo dattijon ya yi jika da shi watakila dattijon nan matakai-matakai na rayuwa da ya hau har ya kai inda yake yi. abin zai baka mamaki watakila dattijon nan ya yi hidima wa al'umma daban da Allah babu wanda ya san iyakarta amma yaro karami ya shiga social media ya masa zagin rashin mutunci kuma wasu dattawan suna dariya suna aibu muka sa su to ina al'umman za ta ci ku gaya mu wannan al'umma ina za ta ci shi wannan ɗan tsumburburin da aka sa ya zage mu a cikin jawabinsa sai ke cewa watakila za ka tambaye ni ni a tiku nake yi ko tirbu to bayin ko ɗaya a wajena da a tikun da tudubu duk yan iska ne ƙarya nake yi ka kalli da tijo kama a tiku abubakar idan ma bai yi kaka da kai ba ya haife ka yana da ‘ya'ya su ma ‘ya'yan wasu sun zama dattawa ya haifi ‘ya'ya sun kusa talatin a duniya ka kalli ubansu ka ce mata ɗan iska a social media ka kalli mutum mai shekarun tinubu ka je ka ga yadda al'ummarsa suke girmama shi ka je ka ga irin hidimar da yawa al'ummarsa ba ma da ba ka wuce jikansa ba wai kana nan kawai tsungu lokacin shi ɗan iska ne mai faɗi wannan magana kuma liman ne a masallaci a kan mimbarin da yake wa al'umma kudu ba juma'a don Allah yaushe za ka taɓa tunanin al'umma ba za ta lalace haka yin shi za ka yi wannan tunanin dattawa irin wannan sun kai su haife shi su jika da shi wani rere kawai shi dan banza ne kawai tantagar ya dan banza ne kowa ba zai iya zaga suwa suka dasa wannan bala'i yan siyasa da suka koya mashi yaro ƙarami zai kallon dattijo kamar janar buhari ya ɗura masa a ta fita arziki ba shi ya bata min rai ba shi mai faɗin waccan magana sai yake cewa kuma wai abun mamaki sai ga hoton kabiru gombe da ibrahim shehu ɗahi rubuci kabiru gomben da ya daɗe yana zagin shehu ɗahi rubuci ba san da yake rufi da mun zagin shehu ɗahi rubuci ba to amma ga mahallin shahidin mutum ya zagi ubana ai ka zagi ubana ni da sai har abada wai ya ce wa atiku ɗan iska a microphone ya ce wa ɗan iska wa ma shi ya san darajar babansa in ka zagi babansa ko rabu da shi har abada wai shi yanzu yana da wani uba da yake girmamawa wai shi yanzu ba zai yadda wani ya zagi ubansa ba wai wani ya zagi ubansa shi da wannan har abada amma ya dubi dattawa da ke da 'ya'ya da jikoki wani ka tara 'ya'yansa da jikokinsa sai su tada masallacin juma'a ba kunya ba ya ce masa ɗan iska wai kuma yana kare darajar babansa kai a matsayin banza da ya taura a matsayin daraja nan wace daraja ta taura? yanzu ka san darajar babanka duk yaran da suke zage-zagen da suke yi da irin waɗannan kun taba jin sun lura baban su a shaf ba kuwa an samu ba kun taba jin sun zagi wasu sai baban wani sai uwar wani sai kuma wani sa kare ne ma zuwa ana magana malam ku daina biyo irin waɗannan ai ba su da hankali dai da hankali bai zagi uban shi ba sai ni bai da hankali amma ba zai zagi uwar shi ba sai ni me ya kawo da rashin hankali ana wanda yake cewa zai dauki matakin an zagi baban shi da labarin tambaye ku wayanda mutanen guda biyu da ya ce wa iska za su iya zama shugabannin Najeriya ko ba za su iya zama ba kaddara Allah ya mai da ɗayan su ya zama shugaban ƙasar Najeriya mu 'yan Najeriya shugabanmu gaba ɗaya ya ce masa ɗan iska wacce daraja ta saura a gare mu wannan shi ne hatsarin da 'yan siyasa ke so ku jefa al'umma a ciki ya ku bayin Allah wannan harkar da Allah ya baku ba ya baku shi bane domin ku faɗi abin da kuka ga dama gabar da ke jikin ɗan adam babu mai hatsari kamar guda biyu da harshe da ido shi yasa su Allah ya sa wa marfi Allah ya san bala'in su shi yasa ya sa musu me ya sa musu marfi bakinka harshen sai da aka kulle shi Allah ya ce alam naji Allahu ainai Allah ya ce wa lisanan mun sanya wa ɗan adam harshe saboda hatsarin harshen in aka bashi abu da bala'i ne Allah ya ce wa shafatai ne sai muka sanya masa labba guda biyu ɗaya daga cikin magabata yana cewa babu wanda ya dace a tsare shi tsawon lokaci a gidan kurkuku kamar harshe in zai ɓantaro maka ta leɓen sama da na ƙasa kyau kulla matsiyaci a riga an gama in ba ka bayan zai kai ka wuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fada wa babban sahabi cikin sahabansa Yake wai haka سكنتك أمك وهل يكب الناس على nas إلا manakhirihim illa دوانا alfinatihim duk wanda تاتيا ƙiyama ta tsaya Allah ya ce mala'iku wannan ban so in zai je wuta ya taka da kafa ban yadda ya tafi da kafa ba ku kama shi ku buga shi da ƙasa yayi rubda ciki ku kama ƙafafunsa. ku rinka a kan fuskar sa nake so ya je wutar jahannama duk wanda ka ga an masa haka manzo Allah ce ba komai ya jawo masa ba harshen sa da ya girbo masa harshe kadai zai girbo maka wannan bala'i wai maganganun da kuke faɗa da shiga mutuncin al'umma da kuke yi da zagin al'umma da kuke da keta alfarmar al'umma da kuke yi ƙasa ta zama ba babba ba dattijo ba mai daraja ba wanda ya wuce a zage shi ba wanda ya wuce a ci mutuncinsa saboda biyan bukatar wasu ya Allah duk wanda yake amfani da matasa a zubar da jinin al'umma don biyan bukatarsa Allah kada ka biya masa bukatarsa ya Allah in shiga yake so ya samu wajen wani ɗan siyasa Allah ka gina ka tagga ƙarfi a tsakanin idan shi ɗin yake neman wani matsayi amma ta hanyar zubar da mutuncin al'umma da malaman addini ya Allah political ambition ɗinsa Allah kai disappointed na shi wanda addu'a ku ta yin da ku ta yin da wai abin da kuke faɗa ba a rubutawa ne ana rama iz ya talakal mutalakiya ne

Inna ku na nastan suku. Inna ku na nastan suku. nu. A fara yata fara bi ayyaki mu je gaba mu je gaba mu je gaba furta furta furta furta Duwai na ayoyin sako ne suke isarwa duk abin da ka faɗa Allah ya ce sai a rubuta duk abin da ka faɗa duk furicin da ka yi sai yi ne sai ya rubuta Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu da kirkire dan ɓata al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min al rahma raddu salam wa kalam daga abubuwan da yake wajabta wa dan adam samun rahamar ubangiji abubuwa guda biyu ne abu na farko raddu salam idan aka maka sallama ka ansa abu na biyu husnul kalam faɗin magana mai kyau faɗin mai magana mai kyau ƙur'ani ya ce wa iza ƙultun fadilu Allah ya ce wa iza ƙultun in za ku faɗi magana akan kowa Allah ya ce fa'dilu ku tabbatar da kun yi adalci duk wanda za ka yi magana a kan shi ka mata kai adalci kana son sa yi masa adalci ba ka son sa yi masa adalci ɗan jam'iyyar ka ne yi masa adalci ba jam'iyyar ka yake ba yi masa adalci wa idza fa adilu ƙa'ida ta gaba duk abinda baka da ilimi akan sa karkai magana kai shi wallahi zai kai wuta zai ne zai ke ka why duk abin da baka da masaniya a kai karka kuskura ka sa bakinka bai shafe ka ba ƙa'ida ta gaba in wani ya faɗa baka tabbatar ba kada ka kuskura ka dauka ka kai gaba eh ba ni na rubuta ba shiyarin ne kawai nayi za ku yi shiyarin ɗin dake dai a wutar jahannama da malarar tashin alkiyama نعم تلقونه بألسنتكم تلقونه بألسنتكم وتقولون ما به وتحسبونه ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا بأنفسهم خيرا لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku saurara ku jiya ku Allah Allah ya ce ya kura da suka imani in fasiki ya zo muku da labari kamin ku ɗauki mataki ku bincike saboda duk wanda zai zo maka labarin da a cikinsa akwai ɓata da huwanka fasiki ne menene fasiki ne Allah ce in sallaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke kiratar wannan magana da harsunan ku Wani ya faɗa ya shi haka aka yi kalalle duniya da ta kusa da tashi kai ma ka dauka ka je gaba ko sanya ake cikin kuwa ai kunji kunji kunji a ce chabbi wai duniya da akwai wani ustazin gaskiya da ya saura kuwa akwai ne ya ce wai akwai sauran malaman Allah kuwa wai duk malaman Allah sun gare nake saura jahilan Allah Ah, to malaman Allah sun gane suna suka saura in dai ba Allah bai da kowa ba wata ƙulu da bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna faɗa da bakunan ku abinda baku da ilimi a kan shi wata wa tahsabunahu hayyina ka ɓata wani ka zage wani ka keta mutuncin wani kuma kana zaune kana dariya hankalinka a kwance wai ka dauka karamar magana ce ka dauka abu mai sauki ne Allah ya ce wa huwa inda Allah azim wannan abun da kai a wajen Allah abu ne mai girma sai kiyama ta tsaya zaka sani Allah ya ce walaula in sami'tumuhu muzanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusikum bi anfusikum khaira yayin da kuka ji bakin labari akan dan uwanku musulmi me ya hana kan musulmai maza da musulmai mata su yi wa kansu zaton alheri yanzu ƙur'ani ba cewa ya yi ku yi wa wanda aka kawo labarin a kansu zaton alheri ba zanna limominuna da muminatu bi an fusihim khaira me yasa da ka ji bakin labari akan ɗan uwanka ba ka yi wa kanka zaton alheri ba me ƙur'ani yake nufi idan kai wa ɗan uwanka zaton alheri kanka kai wa zaton alheri in kai wa ɗanwanka mummunan zato ka kai wa mummunan zato Allah maɗaukin sarki ce me ya hana yayin da kuka ji baƙin labari akan ƴan uwanku musulmai qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza ku ce maganar da akwai zagin ɗanuwan uwan musulmi a cikin mu ba ma ciki ba da mu ba gada a makabarta ba da mu ba Allah ka gafarta mana yanzu duk wanda ake so a bata madagara guda da ce ya ci kudi ƙarya ne in kana so ka haddasa rigima a masallacin nan zo da jita-jita ga ce liman ya ci kudi yan kwamiti za su fara taro balla ya sa a wannan satin liman ya ɗinka sabuwar riga a ce haba a ni gezuna da liman ya sa juma'a da sauce ni dai na kalle ta na ce to yanzu wannan a ce dai liman ne kai akwai wani abu a ƙasa biri ya yi kama da mutum ba wani birin da ya kama da mutum kai ne biri yanzu magana kenan guda daya ya ya ci kudi saboda mutane sun lalace an daskarar da kwakwalwa su iya abin da kwakwalwa su ce eh, tunawa kenan limami ma ya hauka mimbari ya ce eh mun samu labari an ci kudi ban gane ba ya gida na ito don cibiyar da suke fira da ne wai me za ka ce a maganin da ake ta yadawa cewa kun shugabannin izala kun cici kudi a gwamnatin buhari an babba ku fangiloli ko jiji kuɗi an ba ku kwangiloli ka ji wani sakarci da Allah tambaya gwamnati tana ba da kwangila ko ba ta wa ba kuwa samu ba suwa ake baiwa 'yan najeriya mu 'yan menene ne yan burkina faso ne ko yan najeriya gwamnati na ba yan najeriya kwangila sai ta ba mu ma yan najeriya ne mene ne abin magana ce ministry of work a shekara takwas ana lissafin ta ba da kwangilolin da suka kai wajen tiriliyan goma ba biliyan ba duk kwangilolin da kuma yan najeriya aka rabawa suka yi suka samu riba suka samu arziki ba wanda ya tambayi suwa aka ba ba sauran ministrori ake ba amma ka zo kana magana wai wai da gaske ne to wai mai za mu ce akan surutu da ake yi an babu kwangilolin da ke ba mu kai a babu ba ne shekarunmu ne ba su kai ba ko kamfani ne ba mu iya kafawa ba ko mu ba 'yan Najeriya ba ne ko tsarin mulki ne ya ce kar a ba ɗan izala tsarin mulkin Najeriya da ya hada babu to mere ne na babu in banda mai da ke takar kwangila ake basu to mere ne na ka babu kwangila sai ne ba mu iya kashe kudi ba ne ko mata ne babu da sun ko yaya ko ce ba ne ne ba ba yi to mene ne na an bamu sai ne in banda sakar ki na'am a ƙa'idar gwamnati in za ta ba da kwangila mafi yawa waɗanda suka taimake ta ci zaɓe ake bayarwa ba mu taimake gwamnati ta ci zaɓe ba ba kwan samun ba kan Najeriya akwai wani guru ko gungun mutane da suka yi aikin da aka samu nasara aka ci zaɓe kamar gungiyar izala a wancan garan to idan waɗanda suka taimaka aka ci zaɓe ake bayarwa don ne ba za a babu ba ba mu kai a babu ba ne da za ka zo kana magana wa yana surutu cewa babu kwangila babu tantan sai ina ne babu tantan da babu ba da Allah kwangilolin da aka bayar ana ba hausawa ko ba ba su fulani yarabawa inyamurai inyamuri ya zo daga inugu an ba shi kuma kila inyamurin ba wanda ya yaƙi gwamnatin bai dasa shi ba da tsiya Allah ba ba sa kan murkushe shi aka ci zaɓen ya zo an ba shi kuma ba wanda ya surutu ko akwai limamin da fadar ya yi kudu ba ce ko fa ba mu gamsu ba yan gajejjeru gajejjeru na ana ba su kwan gina kun taba ji zewa saboda lalacewa na ce to mu zana ba ta ba mu ba ba taba ba ba a taba babu ba izala ce ga kwangila an babu ba a taba ba na yi challenge wanda ya san inda aka babu in ya bai rufa in ya rufa mana asiri ya boye Allah ta tsine masa albarka wai na dawo sai wani kira na waya Allah gafarta malam ku yi hakuri amma fa magana kwangilan nan fa tana da ƙarfi sosai nace ban tana da ƙarfi sosai ba shi an ce dalilin da ya sa janar buhari ya ba fantamin minista saboda ya rike kuku izala rinka ba kukun gila ne na shekar ya kai wa janar buhari janar buhari bai taba gaya mana cewa ga wani minista da na nada mai suna farfesa fantami don ya ba kukun gila ba mai taba gaya mana ba da ya ba shi ne mun yi murna don ahalus suna ne menene ahalus suna ne bayan ahalus suna ne kuma mai da'awa ne mai wa'azi ne mai da'awa kuma aikin gwamnatin bai hana shi da'awa ba mun yi murna shugaba ya ɗauke mu mun je har gaban shugaban ƙasa muka yi godiya muka ce muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi wanda ka ɗauko ɗaya ne daga cikinmu, mu amma ba wai ya bashi a madadin mu ba dan zai shi a madadin mu mu zai kira yace to ina so in da minista a madadin kuwa kuke so a ba mu kuma sai mu zo mu auna a cikin mu ga wane ne izalarsa tafi nauyi mu tsora ta a cikin mu ga izalar kan an sa a cikin ba nawa za ta ja na ce ɗaya kenan na ce na biyu shi farfesa fantani bai taɓa cewa an ba shi minista saboda madadin ƙungiyar izala ba ne sharri ka masa bai taba ba ko ya taɓa a kawo kasar ne na ce sanar na uku tun da ya rike nidda har ya sauka ya rike minista har ya zuwa yau da nake magana kwangila ta naira goma bai taba ba izala ba ta naira goma bai taba ba izala ba kwangilar a sai wahansa kamar wannan bai taɓa ba ƙungiyar izala ba in kuma ya taɓa bayarwa kawo takardun in shi ya gaya mana kuma ya taɓa ba mu to zaɓe ɗaya ko ka ɗauko shi ka kawo mana ko ka ɗauke mu guje mu tutse shi duk wanda ya ce muku fanta ya taɓa ba izala kwangila ta sayo hansar ƙarya yi sannan na rantse da ubangijin al'arshi ina rantsuwa da ubangijin al'arshi har ya gama zama a nidda ya kammala wallahi ban san inda ofishin nidda yake abuja ba wallahi ban sani ba ina ofishin nidda yake abuja wallahi ban sani ba sai da ya sauka daga ofishin da wajen shekara uku ko hudu yau ba a yi wata biyu ba shugaba ya ɗauke mu za mu je mai mitin da shugaban ndla mu ba marwa za mu je mu yi mitin da shi a kan magana harkar shaye-shayen kwaye da matasa suke yi muna so za mu yi rehabilitation center muna so mu yi a kaduna kuma yin allah yadda za mu gina mu tattaro 'yan kwaya mu kawo musu mu yi musu wa'azi da aya da hadithi su tuba mu tura musu hadda mu koya musu ƙiyamun leli da azumin litinin da alhamis mu ƙaƙaba musu tauhidi da aƙida sannan mu tura su cikin acquisition center a koya musu sana'a su koma gidajensu kuma ba mun je su ba mu kuɗi mu gina ba ne a ga abin da muke so mu in mun yi muna so su taimaka mana da ƙwararru waɗanda suka san illolin ƙwaya da bayan mun yi wa'azin su kuma za su zo su yi musu bayanin illolin ta fuskar rayuwa domin wa'azin ya zama ya cika abin da ya kai mu kenan tsautsai Musa ya sai ya dauke ni shugaba ya riga mu wucewa da muka je sai ba mu gane inda zamu shiga ofisin ba sai wai sabon shiga wai barawo da sallama sai muka wuce ofishin shi diyale, sai da muka wuce magana mun wuce sannan hanyar kuma warwe ne ba dama ka dawo sai ka sake zuwa ka zagayo yanzu wani aiki da bai cikin lissafinmu ya ƙaru sai mun je mai mai a wajen zagaya wanda sai na gawa wani ofis a rubuta didda sai dama nan da ya didda wallahi ban santa ba sai bai wuce wata biyu ba ministry of communication kuma wacce yake rike da ita wallahi ban santa ba in za ka yanka ne sai dai ka yanka ne ba sai ina take abuja ba ban taba ta ka inda ofis ba ba san inda ofis yake ba muna sai muna fama da da'awa da aikin Allah yau shi muke da lokacin bin ofis ko gida to ai to ai ne munafikin Allah take bayani ko zai koda akwai ministan zai bamu fagira wanda ya fi kusa kusa ya bamu ba shi bane to bai taba ba sai gaga wato wata shari'a sai gaban Allah ran tashi alƙiyama ba muna gaya muku don mu tsarkake kanmu ba ne muna faɗa muku ne don mu ceci imaninku don mu yi ne mu ceci imaninku na ce musu barin baku misali in ba kusan suwa malaman izana ba kuna maganan waye ya shiga kwangila waye ya je na ce ni daga jihar gombe nake ai ba sabani akan wannan ko akwai sabani duk najeriya ba gwamnan da ke kusa da ni kamar gwamnonin jihar gombe kamar mai gwamnonin jihar gombe ga shugaba shaida ne ina rantsuwa da ubangijin al'arshi duk gwamnonin najeriya banda gwamnan jihar gombe babu wanda nake waya da shi shugaba haka ne shugaba ce haka ne duk gwamnonin najeriya san dalili abinda zai sa yi waya da shi shine harkar izala haka ne to izala tana da shugaba shugaban ne aikinsa ya yi magana da shi kan harkar izala haka ne to ni kuma sai yi mai kenan har zan kirawa yanzu ba magana izala ba ce ce ce ana magana a gurgura ne babu duk najeriya babu ana iya samun gwamnan da wata na taba waya da shi sau ɗaya a rayuwarsa ko mun taba waya saboda wata manasaba sau ɗaya ko sau biyu amma ita ba bawo wata manasaba da suke da alaka irin wannan ba tana yi wa masa mutuwa ba hanyar da zan iya masa ta'aziyya sai a waya ko wani abin alheri da ya same shi ba hanyar da zan iya taya shi murna sai a waya don ma irin waɗannan gwamnoni ba su wuce guda biyu ko uku da hakan ya taɓa faruwa ba na ce kaga gwamnati da na fi kowane kusa da shi a najeriya suna gwamnoni jihar gombe ce na ce bari dauko maka gwamnoni uku da aka yi las a gombe an yi mai girma gwamna muhammadu goji muhammadu Ɗanjima goji yanzu haka sanata ne haka ne ya yi shekara takwas yana gwamna wallahi shekara takwas kwanza yana gwamna a rayuwa ta sau ɗaya na taba taka gidan shi sau nawa sau ɗaya a shekara takwas ko sai da aka yi da taka inda yake bayan ya yi shekara bakwai yana gwamna tsawon shekara bakwai inda ba taka inda yake ba sai ƙaninsa da ake cewa babu ya goji Allah ya gafarta mashi sai Allah ya masa rasuwa sai kungiya ta tada tawagar shugabanni har da Sheikh Abdullahi Balalawa ce domin aje a mata taziya aka ce kuma ni ma a matsayin na dan gobe an sanya da cikin tawagar randa da taba taka gidansa kenan lokacin yayi shekara bakwai yana gwamna ba ƙara ba har ya sauka ba ƙara ba wannan gwamnati jiha ta nan ba wanda giran din da ake turuwa ina tada da ina iya tada da akwai nawa a ciki ko ba da wa a cikin shi ba ban je na karbo ba bayan ya gama sai mai girma talibar gombe ina gaya muku wannan saboda suna da rai ba su mutu ba in kana gardama je ka tambaya in sun gaya maka sabanin wannan ko ka kawo su ko ka ɗauko ne mai girma talba ya hau shekararsa takwas yana gwamna a jihar gombe na rantse da ubangijin al'arshi a shekara takwas sau ɗaya na taɓa taka ofishi shi shekara takwas gwamnan jihar mu kuma kai ka san da an kira sunan gombe in Allah ya daban sarkin gombe ya zo maka a kwakwalwa wallahi gwamnan min ya faɗo maka a kwakwalwa sai ka biyu gombe ya zo kwakwalwa in dai ka kira mai martaba sarki shi ma saboda ƙasar su ce ba wanda ya sai ja da sarki ƙasar su mai martaba sarki muna ƙara jaddada mu baya o sarki ba maka san su dai ba shekara takwas da yana gwamna sau ɗaya na taɓa taka ofishinsa ko sai ya kai da taka ofishinsa Allah ne yi wa mai martaba sarkin gombe shehu abubakar rasuwa shi ma ta'aziyya ce ta kai ne me ya kai ne ta'aziyya wawa ko buce kana kallamu kaga gansu yan maula gwamnonin su ne suka bije ne ne ne ne ne tauna kira mana shaja saboda iya tunanin ne kenan daman ka zama kaskantacce iya duniya ce tunane ka wallahi duniyar nan ba ta ban sha'awa ban taɓa tsadar duniyar nan ba sai da mahaifiyata ta rasu kullum ina maimaitawa wallahi tun da mahaifiyata ta rasu wannan duniyar ta daina birge wannan duniyar ta daina bani sha'awa tun da uwata ta rasu wannan duniyar ta rasa kima da ba abin da ya sa nake so da samu duniya ta shiga hannuna in je da gudu wajen hajji ce hajjiya ga duniya ta samu me kike so a miki wa kike so a taimaka ta ce taimaki wani da wani da wance da wance in ce to ta ce Allah maka albarka wallahi amfanin duniya a waje na kenan daga ran da na rasa wannan chance ko na same ta ban yi zuwa wajen uwata in ce me za a miki sai ta same ta ba mai amfanin duniyar me za a yi da ita da a cikinta da a cikinta me yake a duniya da Allah bai babu iko mun yi ba in na samu duniya yanzu me zan yi gida zan gina ban da shi makka zan je ban taba zuwa ba mota zan saya ta shiga me zan yi waya zan saya ta bugawa da lambar waya ta da lambar waya shugaban kasa ko dai 0 s0 ko 070 iri da yake da lambar menene in na samu duniya riga zan ninka aure zan yi in tafi ingila saboda ban taba zuwa ba ko in je america saboda ban taba zuwa ba da europe da north america da asia da middle east da afirka ina ne allah bai kai ni da isar da sakon allah ba ne amfani da allah yi wa sarkin gombe rasuwa shugaba ya tada tawaga domin mu je mu yi taziyar rasuwar sarki shugaba gari muka kama hanya muka je gombe muka je gidan mai martaba sarki Allah ya gafarta mashi muka samu mai martaba sarki takaltungu shine mataimakin sa shi yake karɓar ta'aziyya aure bayan mun yi ta'aziyya a wurin sai mai martaba sarkin kaltungu ya ce gwamna yana gari don Allah kamin ka wuce shugaba ka je ka masa ta'aziyya kowa kai wa ta'aziyar jihar in baka yi wa gwamna ba ta'aziyar ba ta cika ba shugaba ke tawaga daga nan mu wuce gidan gwamnati muka wuce muka je muka shiga ofishin gwamnan Gombe ban taba shiga ofishin a ta ba kuma daga ranar ta'aziyya har ya gama shekara takwas ya saura wallahi ban taba shiga ba in akwai mai rekord sabanin abin da na faɗa ya kawo shi yanzu sabon gwamnan gwamnan jihar gwamnan ne ya haya matarsa duk gwamnonin Najeriya ba wacce ke sa hijabi daga sama har ƙasa gabanta in tafiya yake akan hanya lokacin sallah yi kowane ƙauye ne zai ce a tsaya sai an yi sallah aure in ya kalli masallacin kuma yana masallaci hankali ce a rushe shi a gina sabo kun san wani abu ya zama gwamna yau shekara hudu ko ban taɓa taka ofishinsa ba wallahi ban taɓa shiga ofishinsa ba ko ban taɓa zuwa gidan shi ba amma na san gidan na yi ne na san gidan na kan zo da wuce da mota a ce mun ga gidan gwamna na wannan gidan da gwamna ne na yake zaune amma ban taɓa fakin ba balle ya shiga ban kuma taɓa shiga ofishinsa ba ina so ka kawo mun wani malamin bidiya a Najeriya da yake da wannan record din ka kawo mun shi kawo mun shi wanda Allah ya bashi daukaka da ta kai irin tamu amma iya kame kansa guda mana kwanan da wani gwamna ya kawo ziyara ofishin shugaba ba mun gama gaisawa mutumin kirki dan izala ne sai shugaba yake ce mashi bayan shugaba ya masa nasiha ya masa jawabai an wani abubuwa sai yake cewa sakatare ya kamata ka ce wani abu ce eh, sakatare ya kamata ka ce wani abu na ce ranka dade na ce na taya ka murna da ka kawo ziyara ofishin kungiyar izala na ce za ka yi tuna ran da ka bani lambar wayar ka da kanka ya ce eh, kamar shekara bakwai da suka wuce a kwatano mun je ɗaurin aure lokacin yana sabon gwamna hawan farko na ce da Allah tun daga ranar har zuwa yau na taɓa ka? ya hankalin sai tashi ya ce wallahi baka taɓa ba ga shugaba a zaune na ce ban taɓa bai ce eh. na ce in Allah ya da za ka shekara hamsin kana gwamna haka sauka ba da na zan kira ka waya ka laifin ne na ce babu laifin da kai ka girmama shugabanmu duk lokacin da zai kira ka waya kan aikin addini za ka ɗauka ka saurare shi in ka zo ka ga miskol ba ka kusa ka san addini ne yasa ya kira ka harkar addini ke za ka kira shi kenan neman da bukatar in kira ka saboda magana ƙungiya yanzu zan kira ka sai dai saboda matsala ta yi na shiga matsala damuwa ina son kuɗi ya kira ka na ce to ni kuma yadda na san Allah yadda na san ubangiji yake gudanar da harkokin shi da kuma irin mu'amala da naga ubangiji yana yi da ni in Allah da har in mutu da Allah zai ɗauke bukata ta daga wajen Allah ya kawo shi wata wajen ka Allah ba zai ba. Allah ba zai zama bukata ta ya ɗauke ta daga ofishin shi shi ubangiji ya dawo da ita ofishin gwamna ba yanzu sai na zo ofishin gwamna bukata ta biya Allah ba zai muhazaba kun san me yasa muke ga muku wannan maganganu ya sa mu ce ci imanin yanzu Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ya faɗi wata magana mai ban tausayi maluma ku saurare ta da kyau an sami irin wannan magana har yanzu daga wajen Hassan al-Basri yake cewa la tahqiranna ahadan a wata ruwaya la ta haɗiranna a haka asa an ya kuna inda Allah khairan minka wa afdal wa akram karka yadda ka rena kowa karka yadda ka rena ɗan uwanka musulmi watakila kai kana masa kallon hadarin kaza ashe a wajen Allah ya fi ka kusa da Allah ashe a wajen Allah shi ne mafifici a kanka a wajen Allah ashe a wajen Allah ya fi ka daraja ya fi ka ɗaukaka a wajen Allah kai baka sani ba mutane da yawa saboda 'yan siyasa ne ko wani abu mai kama da haka sai ka ji wani ya fito ya zage su in ka bi tarihin su ka samu akwai aikin alkhairin da suka yi watakila in Allah ya karba a sanadiyarsa sai su samu wata darajar da baka sani ba a wajen Allah tana yiwa kai kafin su samu gata ka tashi cikin malamai ba su samu wannan gatan ba tana yiwa kai kafin su samu gata ka tashi gaban majalisi irin wannan ba su samu wannan gatan ba amma kana rena su haka sai kaga wani abu a imanin su da kai ba za ka iya yi ba yanzu wancan da ya kira da dattawa guda biyu ya tsine musu albarka yi me ya tsine musu albarka ba ya tsine musu bai ce yan iska da mai girma wazirin adamawa ce su abubakar da tinubu an shirya kallon su gaban su yan wuta ne shi kuma dan ne shi dan aljanna yana ganin su kamar me yan wuta shi kuma dan aljanna ba haka lamarin yake ba mai wuce kwana kaɗan ba nake jin wani ɗan'uwa yana magana akan mai girma wazirin adamawa irin aikace-aikacen da ya na alkhairi da masallatai da ya gina da kamfanoni da ya yi inda ma'aikata sama da mutum dubu goma suke cin abinci ni na san mai ce masa dan iskar nan bai ɗaya bisa goma wannan abun ba ko yayi Ɗauki Alhaji Ahmad Tinubu ga shugaba zaune da sauran manyan maluman izala lokacin da mahaifiyarsa ta rasu mahaifiyarsa ta su shekaru da dama da suka wuce tun kan janar buhari zama shugaban ƙasa shugaba ya ɗauke mu a jirgi muka je domin masa ta'aziyya a legar mu masa ta'aziyya a Legas. da muka je muka same shi shugaba ya masa wa'azi Allah ya gafarta da Dr. ansar Sayyid Adam Jos yana da rai a lokaci tawaga ta maluma mun kai wajen mutum ashirin shugaba ce kayi babban rashi da babu kamarsa wannan baiwar Allah da take matsayin uwa a gare ta. kuma ba za a taba mai da wannan gurbin ba muna addu'a Allah ya gafarta mata kai kuma kai haƙuri amma ga ayyukan alheri da zaka yi kana so ka ci gaba da samun lada ka tona mata rijiya kai kaza kai kaza kai kaza shugaba ya masa wazi bayan gama wazin sai ke cewa shugaba na gode ban samu wata kungiya da ta zo sama irin wannan ta'aziyya ta addini ba daga arewa na yi farin ciki Allah ya saka da alkhairi wannan wasiƙar ta'aziyya da ka rubuto min yace ba zan iya sa ta a fayil ba saboda darajarta ta a wajena a sa ta a gilas a rataya ta a jikin bango a bayan kujerar da nake zama a ofis ina so duk sanda na shiga ofis ya zama ita zan fara gari don da tuna da wannan wazi sai ce shugaba bari in ga maka wata magana ka gane rashin dare ya ce wannan baiwar Allah duk shekara ta duniya karanci za ta turo min da list na mutum ɗari uku ta ce waɗannan tana so in biya musu aikin hajji idan ramadan ya zo za ta turo min da list na mutum ɗari uku ta ce waɗannan tana so in biya musu umra ya ce wani lokaci sai na biya wa mutum ɗari uku sai ta sake aiko min da wani list ta ce ta yi mantuwa ga ƙarin mutum hamsin su ma sai na biya musu duk aikin hajji ko umra a sanadiyyarta ta sai na kai mutum ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin ɗakin ka'aba sun je sun yi aikin hajji ko sun yi umra shugaba haka ne wanda mutum suke cewa ɗan iska wai mai dalili wai kai ka samu dama kai liman da kai kadai ke rike da bakin fok da ka duk abu da ma za ka faɗa sai yake cewa wannan baiwar Allah sai ta yi ciwon ido ya ce sai na ɗauke ta na kai ta ingila a can aka mata operation aka mata aiki da aka yi mata aiki ba ta gama warkewa ba ana jinya sai ta kira ta ce ita yin ɗauke ta daga ingila ya dawo da ita legas ya ɗauke ta daga ingila na ce mata haba mama saboda ne nan kina ingila ga likitoci kina wuri mai kyau a hotel kike zaune ba asibiti ba likitoci na duba ki me ya damuwa ki yace budar bakinta sai ta ce min damuwa ta guda ɗaya ce ba zan iya rayuwa inda bana jin kiran sallah ba shugaba haka kai ba za ki iya zama inda ba ki jin sallah nake wallahi ba zan iya rayuwa inda ba na jin sallah ba saboda haka bai da rigira yace haka na dauko ta na dawo da ita Lagos wa'annan likitoci na sa aka ban likitoci kwararru suka zo suka ci gaba da duwa har Allah ya sa ta warke yace bayan ta warke sai ta kira ni da nazo sai nace to ni a matsayina na uwarka kana cewa uwarka uwarka na yi ciwon ido ka kai da ingila an duba ne to mace a nan lagos ta ita kuma ba ta da ɗa gwamna in ta ciwon ido ita kuma ina za a kai ta wa zai kai ta ingila ya ce na shiru na ce ya kike so aiki ta ce ta tun da har ka ɗauke na haka ne wannan asibitin aka ban juyen ido to ina tilasta ka dole sai ka gina irin wannan asibitin a nan Legas yadda talaka da bata haifi gwamna ba in ta ciwon ido za a duba ta irin asibitin da aka kai uwar gwamna ta ce yin baka yi wannan babban ya maka ba ya ce kuma wallahi sai da na gina asibitin shek sajiri yana cewa karkashin foundation na shi amma ta kawai saboda kamun shi iska kawai kake ɗan iska mai girma wazirin ɗan iska wane ne ba ɗan iska ba kai da babanka ku kada da ba iska ba tun da ka ce ba da ma zagi ubanka karka kuskura ka rena wani wanda kake rena wannan kana ganin shi ba komai ba saboda kana zaune ko kana ganin shi da wasu kurakurai ko wasu dalilai watakila bai samu gata na ilimin addini da karatun addini wanda ka samu ba ka ɗauka wannan ya baka garanti ko satifikin da ka zage shi matasa ku yi taka tsantsan iskar nan da take busawa ba da wama za mu yi ba ina rantse muku da ubangijin al'arshi ko kun ki ko kun so wallahi wata ran za ku mutu kullu nafsin za'iqatul maut بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يا ساكت شو كل نفس ذائقة في كل نفس يوم القيامة الجنة فقد

ko kun ki ko kun so kuna mutuwa kabari za a danna ku min haka laka na ku sun ba ba ta hu sannan ko kun ki ko kun so akwai lokacin da za a yi busa wanda suka fi suri mun so kana fitowa daga kabari mala'iku biyu ka samu ɗaya ɗan sanda ne mai gabatar da ƙara prosecutor ne ɗaya kuma shaida akan ayyukanka waja'at kullu nafsin ma'aha ko kun ki ko kun so idan kiyama ta tsaya sai an ba ku littafi kamar utiya kitabahu bi yaminihi

me za a ce mashi wa amma man utiya kitabahu aha saboda haka sai ya ce to an mai kuɗi ne to an yana da mulki ɗan shi wuta kabaro saboda mai ko ka ƙi ko ka so sai an auna ayyukanka fa man sagular mawazinu aha aha ko ka ki ko ka so sai ka tsallaka sirani wa minkum illa wariduha Now, ko kun yi ko kun so a lahira gida biyu ne ba ɗan iska mai yawa hanya fariqun fil jannati

ففي المتنافسون a saurara da wannan zamu gayyaci shugaban kungiya na kasa da ya zo idan faɗa mana wasu kalmomi a matsayin taliki akan wannan lakta da muka gabatar